Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A yau Laraba 15 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda malaman addini da 'yan jamhuriyar Nijar ke kara jan hankalin al'ummar Najeriya da shugabannin addini. game da mahimmancin gudanar da zaɓe cikin lumana. mu nagarta gidan gona kwabtan mu ne. muna fata Allah sa su yi zaɓe wanda ƙasashen duniya ga yi su ma su kwaikwayo da wannan lamarin na. Wanda kowa ga yi shi gama lahiya. Mu yawan kashe-kashen nan ne shi mu da an makwabtan su jin daɗin wannan abu. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokacin. Yau ma muna nan tafa da shirin ciwon mace wanda Aisha Mu'azu ta shirya za ta kuma gabatar da ma sharhin jaridu daga ƙasar Kamaru. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. a jiya talata sakataren harkokin wajen sakataren tsaron amurka lord austin ya ce yana sa ran ukraine za ta kaddamar da ayyukan soji a cikin wannan lokaci domin maida martani ga hare-haren rasha yayin da yake tabbatarwa da gwamnatin kiev cewa amurka da kayinta da yamma sun yi tsayin daka wurin taimaka mata a yaƙi da take yi da rasha kremlin ta lashe takobin cewa za ta yi jiranmu in ji austin yana faɗa a birnin brazil a taron ministocin tsaro na ƙungiyar tsaron nato domin tattaunawa akan shirya sabbin taimakon soja ga ukraine ana ƙara aika kayan soja a kulle yaumi amma kif tana yin kira ga gwamnatocin kasashen yamman da su aika da jiragen yaƙi na zamani buƙatar da yamma take nazari a kai kafin cika shekara guda da mamayar da rasha ta kai wa ukraine a ranar 24 ga watan fabrairu austin ya ce muna tsaye kai haɗe wurin taimakawa ukraine a yakinta da na 'yantar da kai kuma za mu kasance tare kai haɗe kuma mu yi tsayin daka a duk lokacin da ya dace duk da matsin lamba daga abokan adawarsa na republican da alamar shugaban amurka joe biden na nan kan bakansa a kan matakin da ya dauka kan balan-balan leƙin asiri da kasar china da ta tsallako nahiya zuwa amurka a farkon wannan wata da alamar an yi zarfin tunani wurin tunkarar lamarin ta yadda za a kiyaye rikici na biyu da abokiyar adawa yayin da gwamnatinsa take daukar mataki akan yaƙi na kusan shekara guda da kasar rasha ke yi a ukraine john kirby da ke zama babban jami'in shirya harkokin sadarwa a kan sha'anin tsaron ƙasa ya faɗa wa manema labarai a jiya talata cewa dambarwan balan-balan ba zai sauya aniyar gwamnati na kaucewa tashin hankali da kuma ci gaba da neman hanyoyin tattaunawa da china ba babu abin da ya canza game da aniyar shugaban kasa ta ciyar da wannan alakar gaba zuwa inda ya dace fiye da wannan lokaci in ji kebi amma duk da haka 'yan republican suna buƙatar ɗaukar mataki mai tsauri a kan beijing labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da ake cece kuce a kan balan-balan leƙin asiri na china ma'aikatar tsaron taiwan ta yi barazana a jiya talata cewa za ta harbe duk wani abu na soja da zai gita kan gabar tekunta daga kasar china mukaddashin shugaban ma'aikatan leƙen asiri na taiwan manjo janar hang huang wenchi ya faɗa wa manema labarai cewa tsibirin mai cin gashin kansa kuma ya yi ɗamara akan duk wani abu da zai kutsa a yankinsa amma dai har yanzu babu wani abu da ya shafi tsaron yankin sai dai ya ce balan-balan da aka gano a kusa da taiwan ana amfani da su ne wurin kula da yanayi balan-balan ba su da girma da kuma nauyi kuma ba za su iya kuma suna iya fashewa idan suka yi kololuwa inda za su zama barazana har yanzu dai taiwan ba ta ga wani abin da ke auna ta wanda za ta maida martani mai tsauri ba china dai tana ikirarin wato taiwan bangaren ta ne wanda take kokarin haɗewa da ita dole ta saba aika jiragen yaƙi da wasu abubuwa na kayan soja a sararin samaniyan taiwan da kuma tekunta. kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar, amma yanzu za mu leƙa jamhuriyar Nijar a ɓangaren rahotanninmu. Yayin da lokacin zaɓukan gama gari a Najeriya ke karatowa, malaman addinin Islama da na Krista a jamhuriyar Nijar sun ja kunnen 'yan Najeriya da su guji tada zaune tsaye a lokutan zaɓe, tare da yi wa ƙasar addu'o'i da fatan a yi zaɓukan lami lafiya. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana da karin bayani a cikin wannan rahoton. A daidai lokacin da zabubukan gama gari na tarayyar Najeriya ke kara macikewa da ma la'akari da cewa addinin Islama da na Kiristanci su ne mafi girma addinai a Najeriya. Shi yasa malumma addinan biyu na jamhuriyar Nijar yin kira da magargadi da kowane jagoran addini wa mabiyansa domin a gudanar da zabubukan nan cikin kwanciyar hankali da tsanaki kamar da Malam Ibrahim Balo Nijar ya yi mini ƙarin bayani. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a yi lafiya a ƙari lafiya kuma muna addu'a ƴan uwanmu ne musulmi da kiristocin kai kowa da kowa muna fatan alheri kuma muna fatan fitina Allah shi kiyaye kar Allah shi kawo ta saboda ita fitina idan ta tashi ba ta cewa ta keɓancin musulmin shi kaɗai ko kirista shi kaɗa a mu duk kowa muke addu'a Allah shi kiyaye kar Allah ya kawo mu ta Allah madaukakin sarki yana cewa bismillahir rahmanir rahim wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khasa ku ji tsoron fitina wadda idan ta taso ba za ta ke bance ku ko kaɗai ba don haka muna fatan najeriya allah ya sa wannan zaɓe da za a yi lafiya a ƙari lafiya Abin da dai shahi najeriya ai ya shahi mummunan nijar kuma abin da shahi nijar ya shahi duk yan uwa ne ba turawa ba ne ba da suka zo suka rarraba mu a bangaren malumma addinin krista pasto asuman abru cewa yayi yana da kyawu a ci gaba da yan addu'o'i a maja ma'ai da coci domin a kammala zaɓuɓɓuka a cikin sa'ida a najeriya sunana pastor asman abdu eh, game da siyasar da ake gudanarwa a ƙasar najeriya shine akan kowane lokaci muna nan muna addu'a yadda abun zai zo cikin kwanciyar hankali yadda kuma abun zai zo ba asara rayuka ba a yi cikin kwanciyar hankali kullum shine addu'a mu a nan tunda ko satin da ya huce ma musamman a kodan su najeriya sun kama na sanarwa mu tuna da su. domin addu'a yadda za a yi siyasar nan cikin kwanciyar hankali to hamma azumi ma mun samu mun ɗoka na kwana ɗaya domin wannan gudanar da siyasar da suke domin yadda za a yi cikin kwanciyar hankali ba da bata wani banna-banna ko kuma sare-sare ba domin mun san ita najeriya kama sun zama tamkar yan uwa da nijar tunan niger da najeriya kama kauna da kane da wani ya'yan jamhuriyar nijar da ke kasancewa na kodda kodda najeriya fannin zumunci yan uwantaka da makwabtaka sun yi kyaukyawan fata wa 'yan najeriya domin zaɓuɓɓukan ƙasar su gudana cikin sa'ida. Mamman nagarta gidan gona kwabtan mu ne. Muna fata Allah ya sa su yi zaɓe wadda ƙasashen duniya ga yi su ma su kwaikwayo da wannan lamarin na wadda kowa ga shi gama lahiya mu yawan kashe-kashen nan ne shi mu da an makwabtan su mun jin daɗin wannan abu amma mun hin da son fata su yi zaɓen su a hankali kwanci. Mutan mu na Allah sa a yi zaɓe lami lahiya Allah kare su Allah kiyaye su muna fata Allah sa a yi lami lahiya wanda makwabtan mu na har hada yannai gare ni can da hawa Allah sa a yi zaben ga lami lahiya babu tashin hankali muna masa fata alheri kuma ubangiji Allah shi musu zabi na gari shi musu zabi shugaban kasa na gari wanda zai musu adalci zai kula da su da lahiyar su da kuma tsaron da ake ciki jamhuriyar Nijar na a sahun gaba wajen kallo da fatan samun nasara gudanar da kyakkyawan zaɓe a Najeriya saboda dangantaka da alaka ta jini da jini jini da bature ne ya raba a lokacin keta iyakokin kasashen biyu haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. jami'an tarayya na na amurka sun kama wasu mutum hudu a florida a jiya talata da hannu a cikin kisan shugaban haiti juvenal moyes a watan yulin shekarar 2021 lamarin da ya kai adadin waɗanda ke kare kansu a gaban shari'a a na amurka zuwa goma sha ɗaya da ake zargin su da shirya kisan biyo bayan kamen wani kwamitin masu taimakawa shari'a na tarayya a florida ya maido da zargin da ake yi wa mutum goma sha ɗaya da nau'ukan laifuka masu alaka da mummunan kisan da aka yi wa moise a gidansa da ke port au prince babban birnin kasar haiti a ranar bakwai ga watan yulin shekarar 2021 an harbi matan moise sau da yawa yayin harin amma dai ta tsire da ranta wasu tsofaffin sojojin kasar colombia ne suka aiwatar da kisan da ake zargin wata kungiyar 'yan haiti da kuma amurkawa 'yan haiti a kudancin florida suka dauka domin hamarar da moyes bayan sama da watanni shida da amurka ta kashe shugaban alka'ida ayman al-zawahiri a wani samami ta sama a kabul na kasar afghanistan da alamar shugabancin kungiyar cikin sirrin ya koma hannun wani magajinsa a kasar iran wani sabon rahoton majalisar ɗinkin duniya akan bayanan sirrin kasashe mambobi na tabbatar da saif al shi shine yanzu ya zama babban jagoran alka'ida lamarin da ke nuna ƙungiyar na ci gaba yanzu alka'ida ita kanta ta shiru game da batun jagorancinta bayan farmaki da ya kashe alzawahiri a ranar 31 ga watan yulin shekarar 2022 amma rahoton ya ba da dalilai guda biyu da ya sa kungiyar ta yi gwamda bakinta akan shugabancinta rahoton ya ce ba za a iya bayyanar da shugabancin al'adal ba saboda muhimmancin alka'ida ga taliban mai mulkin afghanistan da ta ki amincewa da mutuwar alzawahiri a kabul da kuma kasancewar al'adal a jamhuriyar musulunci ta iran labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin ku ji shirinmu na gaba, ku ɗan shakata da wannan waƙar. sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a ko da yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To idan mai sauraro ya kasance da shirin a makon da ya gabata, shirin ya mai da hankali ne kan irin rawar da mata za su iya takawa wajen tabbatar da an gudanar da zaɓe cikin lumana a Najeriya inda babban zaben ƙasar yake da karatowa. To idan ba a manta ba lokaci ya ci mana a daidai sa'ilin da Hajiya Bin Umar take cewa. aji abin da kake kana son kowa zama ne yana da ruwa da tsaki a ciki. Saboda haka kungiyoyi da yawa in kika duba kusa in ce a arewa ma gaba ɗaya akwai kungiyoyi da yawa har na mazan da zaki ga su dama ci gaban matan suke yiwa kuma suna aiki tare da mu. To har ila yau muna tare da bakin namu Hajiya Halima bin Umar, shugabar Women in Media Communication Initiative, tare da Hajiya Halima Baba Ahmad, shugabar kungiyar Center for Juvenile Delinquency Awareness. To za mu tashi akan bayanan Hajiya Halima. Hajiya Halima kina cikin bayani. game da mafitar matsalolin da muke fama da su. Da mu ci gaba da idan aiki ne ba wanda za a ce da aishi lokacin zaɓe ba kaɗai a'a wannan lokacin ya wuce aiki ne wanda zai zama na kullum na mu ƙara fahimtar da mutane ki ƙara gane yadda rayuwa take in ma Allah ya taba ko al'umma muka ƙara fahimtar yadda rayuwa take ita kanta gwamnati za ta sauƙi ne mana abubuwa da yawa saboda in muka fahimci rayuwar mu gaba ɗaya yadda take da muhimmancin su tun gani alama ne na cewa ita ƙasar mu gaba ɗaya za ta samu ci gaba sosai saboda shugabannin mu za su ji daɗi yi mana ayyuka hankali a kwance ba wani shagumi ba wani matsala biyu a hakan nan kuma mata gaskiya matsalar da muke samu babba na biyu mu ne mu kanmu mata lokaci muna da matsala matsalar mu shine mhm. mata mu ba ma da kuɗin da dama ɗauka mu bayar a wajen kanta to mhm. wannan yakan rage yawan samun mata inda za a ga cewa fito da yawa saboda kuwa tana tunanin ba ta da kuɗi na ɗaya. Na biyu su kansu mazan ba sa so mu mata mu fito mu taka rawan gani saboda sun san in mu mata muna yi Allah na taimako mu muna samu gaba gaba da abin zaben maza a ƙasar nan. Saboda kowa ya san iya gurin mace ɗan kunne ne da abin hannu. In ta samu wannan ta gama. Mu mata gaskiya mu mun san ciwon ƴaƴa mata, san ciwon mu na mata. ba macen da za ta hau ta so cewa ana zalunci ta san cewa ɗanta ne ko kuma ita ko kanwanta amma yawanci ban san me yake damun maza ba Allah na tuba ka yafe ni su akwai wani irin tunanin da suke so a ganin su su maza ne ba sa la'akari da wani abin da zai je ya dawo ya shafi al'umma da sauransu amma kin ga mata gaskiya muna tunanin wannan duk inda mace ta kai da son ta ji daɗin ta ko tana yi tana sa tana duban bakin gatari dama an ce mu muna da rauni na gode wa Allah ma da yi mu masu raunin da raunin mu ne yakan sa mu kai taka tsantsan a cikin lamuran ko zaki mana misalin irin gudunmawar da kungiyoyin mata suka yi in kika duba akwai kungiyoyi da yawa abin da yasa kika na fi da misalin Kano saboda ina cikin Kano kuma ni ga nauce ba jiyau ba kin ga kamar yanzu a Kano akwai kungiyoyi da yawa wanda muke aiki tare da su wanda suke tallafa mata yanzu ki ga kamar yanzu in za a yi ranar mata ta duniya da kuma yanzu kamfen dinnan da ake duk kin ga yanzu kamar ni kungiya ta kin ga ni ta mata ce kuma kamar yanda nace ina da jam'iyyata amma kin ga akwai mata da suka fito duk mun fito muna taya su kamfen da mu ake zuwa a je a yi kamfen din mu dawo kuma kowa ya san abin da zai amma mu fito ne mu nuna goyon bayan mu cewa ga matan kuma akwai mazan da suka zo duk gaba ɗaya da su suke mara mana baya mu ga cewa matan sun kai mace. saboda su ma a gwada su a ga irin tasu damun ludayi. Batun a ce wasu mata ba su da wadataccen kuɗi da za su iya tsayawa wurin kamfe. Kina gani akwai wata dabara da za a iya fito da shi ta yadda mata wanda suke da ɗan ƙarfi ko kuma mata za su haɗu su taimakawa wacce ta fito wanda suka amince da nagartatta su mara mata baya su tara taro kobo domin tabbatar da cewa ta samu dama ita ma ta je ta gwada bajintarta. Wannan gaban da kika ɗauko gaskiya gaba ne wanda tun da mun daɗe muna yin wannan shirye-shirye. Akwai program da aka yi na Bishan 2020 tun a wancan lokaci ni ina cikin group ɗin da muka yi wasu abubuwa wanda za mu ɗauki mataki. Allah dai bai kaddara aka samu wannan ba da duk wani abin da za a yi dole sai gwamnati ta ba mu haɗin kai ta mai da abin ya zama doka tukunna sannan da a samu sauƙi wasu abubuwan. Amma yanzu ba alhamdulillah tun da yanzu ga wasu fati suna fitowa suna sauƙewa ma mata yanayin sayan fom da sauran wasu abubuwa. Tun da ai an samu ci gaba. ba abinda ma yake dan ƙara ba mu ƙarfin gwiwa ɗin kenan sannan kuma inda har Allah zai taimake mu gwamnati da kanta ta ce dole kowane party ta sauwaƙe ta yi ma mata kyauta tun gada an samu ci gaba nan wajen sosai baya ga haka su gwamnatin da shugabannin mu su yi kokari su kirkiro da wani abin da zai kawo mana sauƙin dukkan lamari a cikin siyasar mu shine a ma hana amfani da kuɗin kwata-kwata in an hana amfani da kuɗi ya ga magana ya ƙare ta ba namiji zai iya fitowa ya hankali a kwance mm-hmm. sannan abu na biyu a samu public accountability wato mutane su fahimci cewa ga yanda ya kamata a kashe mana kuɗin mu kuma muna da hakkin da namu san yanda gwamnati za ta kashe mana kuɗin mu ko kuma za ta mana abin da muke wato a dinka bibiyan abin da gwamnati take yi da kuɗi kuma a yi komai a bayyane mhm. kuma a bada al'umma kowa duk ɗan ƙasa na da iko da zai san me yake faruwa a cikin yanda ake kashe masa kuɗin da gwamnati ta ba su nasu na jihar ko kuma na local government ɗinsa. Hajiya Bin Umar ko za ki kawo mana misalin irin matsalolin da mata suke fuskanta alhamdulillah kin ga kamar her excellency binani lokacin ta fuskanci kalubale da yawa in an duba ma irin taimako da jajircewa da sanin makamar aiki da gogewa kin ga ai kin ga ai abin da aka yi to ita nata abin da yasa nata ya zama daban da kowa ita ai mutane suna son ta kuma sun zabe ta ko a primary sun ma kin ga ai an zabe ta saboda mutane sun san irin gudunmuwar da ta bayar da irin jajircewa da ci gaba da ta kawo lokacin tana sata wanda mazan ma wallahi wallahi ba su yi shi ba to kin ga duk da mata yi an san ta yi din kin ga kalubalen da ta samu kuma dama halayen waɗansu mazan ne ba sa so su ga mata sun fito suna neman abin da za su taimaka wa mata wato abin da muke cewa wakilci in an fito sai ki ji an fara kawo su kabli da ba'adi to kin ga ta yi kokari sosai ta kawo ta ci kuma aka zo aka nemi a kwaci kin ga mu da muke nan wuraren arewa din mun yi iya kokari dan mu har mun so ma mu je lokacin da za a yanke shari'ar to Allah bai yi ba amma kika ga duk an yi mutane mun fito sun yi magana sun min abin da ake so a yi mata an ta kuma ba ta kwarin gwiwa ta su irin dan rubuce-rubuce da ake a social media da sauransu saboda mun san mace ce nagartacciya ce kuma za ta iya yin rike gwamnan nan cikin yadda Allah in Allah ba ta sa'a. Hajiya Halima. To irin wa'annan abubuwan idan Allah ya taimake mu suka yi karfi aka samu fahimta da awareness faɗakarwa ya shiga kanmu sosai gaba-gaba ina gaba fa siyasar da a zamana kafin a ce wane da wane ya fito ba dai zama ba kowa dai ya fitowa ba saboda me karfin yan siyasa shi ne yanzu suna yin abubuwan su a dunkule talaka bai san me yake faruwa ba bai san nawa ya shigo ba talaka bai san nawa aka kashe ba talaka bai san nawa ne aka turo masa wanda da a masa aiki ba bai ma san cewa shugabansa bai sai zo ya masa aiki ba sai da ra'ayinsa sai kuma da abin da yake so to ba da tan lokacin Allah ya taimake mu lokaci ya zo nan gaba insha Allah mutanen kasar nan yan uwana talaka muka cewa ko mu ne gwamnatin fa ba inan da suka ci zaben suka zo su ne gwamnatin ba manufa ita ce ka karɓo mana kuɗin mu da ka karɓa kuɗin nan me naka mana da shi na amfanin mu me muke bukata ba me kake so ka mana ba kullum idan za a mana abin da ake so ne ba abin da muke bukata ba to lai rayuwar mu da rinka yin baya kullum kuma ne shugabannin mu kullum da su rinka danne mu suna mana abin da suka ga dama amma har Allah ya taimake mu kan muka ƙara fahimtar cewa kuɗi ya shigo kuɗin ne ya shigo kuɗin abu kaza ne mu tabbatar ya tafi haka kuma adadin yanayin ƙarfin ayyuka a yi su da inganci kamar yadda aka yi su a rubuce me ka rubuta ka nema me aka baka wani lokaci aka ce ka gama da ya yanayin karfin gini da kwalitinsa yake na Allah ya taimake mu duk mu wuce wannan abin nan mm. amma insha Allah mun ɗauko hanya. So Hajiya bin Umar me yasa mata suka dage sai mata sun fito takara kin ga ai an ce ba wanda isan ciwon ya mace kamar ya mace abin da yasa muke ta kokarin mata su fito su wakilce mu tsakani da Allah mazan ba sa wakiltar mu yanda ya kamata idan bangaren lafiya ne mace ita ta san wahalolin da mata suke ci a kansu da kuma 'ya'yansu da kuma irin wahalar da matasa suke sha ba wa mata dama su tsaya yanzu allah ya sa mun samu mata da yawa sun tsatsaya takara sannan kuma ba a zubar da su a wajen primaries ba yadda aka saba yi to kinga an samu ci gaba an samu mata duk da dai an yi gwagwarmaya sosai har da zuwa supreme court kafin wasu su karbi tutar su wasu sai da suka tafi abuja ana jira a kwace takarar tasu a bayar haka allah dai ya taimaka da yardar allah da karfin allah suka karbo takarkarin su suka dawo mun riga mun san cewa ciwon ya mace na ya mace ne kamar yanzu wa ita hajja lele da take senate ko hajja amina bibi faruk da take house of rep ko su amina ko su halima da suke state assembly idan aka fito da kuduri ba za su jira a fito da kuduri ba za su fito da kudurin da suka san cewa zai amfani mata da matasa wanda kan a da ba haka bane yanzu idan ana maganan kiwon lafiya in kika ga muka dinga zirga-zirga tsakanin assembly da ina ne ana neman a saka wani abu a fannin lafiya wanda zai taimaka mata da matasa da ƙananan yara sai kiga ana samun cikas sosai Mai sauraro duka-duka abin da shirin ciwon ya mace na wannan makon ya kunsa kenan. Sai a biyo mu cikin wani sabon shirin a makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Hajiya Halima Baba Ahmad da Hajiya Halima bin Umar. Sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya. madalla a gaida Aisha Ma'azu. To yanzu kuma ga sharhin jaridan ƙasar Kamaru. zan fara shan namu na wannan makon ne da jaridar lupon ta kasar jamhuriyar kamaru an da a farkon shafin ta mana cewar ministan tsaron kasar jamhuriyar kamaru mr bete asomo ya ce wani bincike da hukumar liyana asirin kasar jamhuriyar kamaru ta yi na musamman ta bankaɗo cewar a cikin jandarmomin kasar jamhuriyar kamaru an samu sama da jandarma guda dubu daya waɗanda suka shiga aikin na jandarman kasar jamhuriyar kamaru da takardu na goge ya ce yanzu dai dole ne a hukuntar da su a gaban kuliya sai kuma jaridar independent an da ita kuma cewa ta yi tsohon ministan tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru musta alan melengo wanda yake tsare a gidan yari yau sama da shekaru biyar kenan wata kotu a ƙasar faransa ita ma ta maka shi a gaban kuliya domin tana bincikensa da rubuta ciki da ya yi da makudan kuɗaɗe a yayin da yake jira ragaman wannan hukumar a ƙasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar da mai sabi an da ita kuma ta hango mana cewar a gulaben ibada a ƙasar jamhuriyar kamaru har yanzu dai ana kamuwa da cutar nan ta corona virus ko covid-19 wanda ta yi wa duniya daurin minti sai kuma jaridar the guardian post ta kasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma ta ayyana mana cewar a bangaren digital system da ke ƙasar jamhuriyar kamaru musamman ma a bangaren kiwon lafiyan ƙasar an da suke amfani da yanar gizo-gizo domin gudanar da ayyukansu irin na zamani kumar tana asarar biliyan 700 a kowace shekara domin ba sa biyan ta hakokinta da ya dace sai kuma jaridan avenir an da ita kuma ta ce a bangaren hukuman bayar da tallafi na man fetur a ƙasar jamhuriyar kamaru hukumar cewa ta yi a kowace rana tana asarar miliyar hudu na saifan ƙasar a yayin da har yanzu haka ake jiran mahukunta su fitar da dokar da za ta cire tallafin na man fetur din a ƙasar ta kamaru baki daya sai kuma jaridar ecohosan ta an da ita kuma ta ce kungiyar dkt international sun horas da likitoci a kasar kamaru har guda hamsin da unguzumomi da masu aikin unguzuma waɗanda za su dinga bayan da ayyukansu a faɗin ƙasar kuma sun ɗauki nauyinsu a faɗin ƙasar baki ɗaya jaridar mitasiyon kuma ta tsegunta mana cewar hukumar kwallon kafa kasar jamhuriyar kamaru kafo tana cikin wani hali na rashin tabbas tun da tsohon dan takaridan kasar mr samuel eto ya amshi ragamar tafiyar da hukumar za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar leju an da ita kuma a binciken da ta yi ya nuna cewar ministan ilimi na kasar jamhuriyar kamaru ya rufe kwaleji-kwaleji guda da 134 a faɗin ƙasar waɗanda ba su cika ka'idodinsu ba ya ce dole ne idan 'yan kasuwa suna buƙatan buɗe makarantu sai su bi doka da koda muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. A gaida Muhammad Awal Garba to yanzu kuma ga labaran duniya a takaici. a jiya talata sakataren harkokin wajen eh, sakataren tsaron amurka lord austin ya ce yana sa ran ukraine za ta kaddamar da ayyukan soji a cikin wannan lokaci domin mai da martani ga hare-haren rasha yayin da yake tabbatarwa da gwamnatin kyiv cewa amurka da kawayenta da yamma sun yi tsayin daka wurin taimaka mata a yaƙi da take yi da rasha duk da matsin lamba daga abokan adawarsa na republican da alamar shugaban amurka joe biden na nan kan bakansa akan matakin da ya dauka akan balan-balan leƙin asiri da kasar china da ta tsallako nahiya zuwa amurka a farkon wannan wata da alamar an yi zurfin tunani wurin tunkarar lamarin ta yadda za a kiyaye rikici na biyu da abokiyar adawa yayin da gwamnatinsa take daukar mataki akan yaƙi na kusan shekara guda da kasar rasha ke yi a ukraine yayin da ake cece kuce akan balan-balan leƙin asiri na china ma'aikatar tsaron taiwan ta yi barazana a jiya talata cewa za ta harbe duk wani abu na soja da zai gita kan gabar tekunta daga kasar china to masu sauraro a nan muka kawo karshen mu na hantsi sai kuma can an jima da rana za ku ji wasu abokan aikin namu dauke da wani sabon shirin a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da solomon abu wanda ya hada shirin ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya